واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله wannan درسي darasi na 292 a فكرة بلوغ maram wanda muke gabatarwa littafin ibn hajar al-asqalani Allah madaukake masa rahma a yau za mu karanta babul wadi'a gaba ɗayansa insha Allah babin da ke ɗauke da hukuncin da ya shafi ajiya wannan babi yana dauke da bayani akan hukunci game da ajiya a sunnar manzon Allah kuma abubuwa guda takwas ne za mu yi magana a kansu insha Allah abu na farko shine abinda ake nufi da alwadi'a al-imam al-haytami al-littafi tuhfatul muhtaj mujallar na bakwai shafi na 99 ya ce alwadi'atu hiya luga ma inda gairi malikihi hibzihi abinda ake nufi da alwadi'a shine abinda aka ɗauka aka bama wani wanda ba shi ya mallake shi ba aka ce ya tsara wannan abin wato a shari'a al'aqabul muktabadil lil ihtifazi yarjejeniya ce da aka yi ta saboda tsare wani abu da shi ake kira ajiya sun ma'abdu hafin hakika taukilo saboda haka yasa ajiya tana shiga ƙarƙashin wakilci domin idan ka ɗauki wani abunka ka ba ma wani ya ajiye maka ka wakilta shi ya tare maka wannan abin don haka da ajiya da wakilci suna tare wannan ya zo a littafai da dama kamar fikhus sunna a littafin fikhus sunna mujallar na uku shafi na 232 al-imamu zaira'i a littafin ta tabiyyinul haqa'iqi mujallar na shida shafi na goma sha bakwai ya ce alwadi'a ma yutraku inda al-amin zafi fi sharhi ka ɗauki abinka ka ba ma wani wanda ka amince da shi ya aje maka kuna shi ake ce ma alwadi'a shi ne al'amin wanda ka yarda da shi ka ɗauki wani abinka ka ba shi ya aje maka ta sashin shari'a ke ta sashin harshen larabci ma'anar kusan ɗaya ce mushtaqqa min alwadi'i asali alwadi'u shine at-tarku bar abu shi ake nufi da alwadi'u mutlaqut tarki saboda haka aka samu hadisin manzon Allah akwai hadisin annabi sallallahu alaihi sallam annabi yana cewa la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'ati lalle ne wasu mutane su daina su bari su bar watsi da juma'o'i mutanen da ba sa sallar juma'a ya ce wadi ihimul jumu'aji a wata riwayar wadi ihimul jama'aji lallai ne mutanen da suke barin jam'i riwaya ta biyu waɗanda suke barin jumu'o'i sallar jumu'a lallai ne su bari aula ya fi manallahu ala kurube ko kuwa allah zai toshe zukatansu aula ya yuktabunna min algafilin ko kuwa a rubuta su cikin gafalallu sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wadda ihimul jumu'ati yana nufin tarkuhum iyaha saboda ka alwadu da at-tarku ma'anar su daya ka bar abu shine ake nufi da alwadu saboda haka aka samu aya da ta zo a suratu duha ma wadda'aka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ma wadda'aka Allah bai barka ba kaga alwad'u a tarku idan aka ce almuda'u mudau shay'un matruku abinda aka bashi shi ake nufi da al aka samu hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam nurullahi ta'ala da'ahu fi qulubil mu'minin annabi yace imani wani haske ne na Allah wanda Allah ya bar shi a zukatan mu'minai idan an ce Allah ya bar hasken imani a zukatan muminai wato an baka ajiya ke. saboda ka kalma ta alwadu tana daukan ma'anar ajiya barin abu wato an bar maka don ka tsare fa'alal abdi an yi tsalar taufiƙa ala hibdi wadi a cewa saboda ka sai mutum ya ta addu'a Allah ya taimake shi ya iya tsare ajiyar da Allah ya bashi a zuciyarsa domin imani ajiya ne imani da kake gani ajiya ne Allah ya sanya a zuciyarka saboda haka ka dage ka ringa roƙon Allah ya tsare maka wannan ajiya wanda Allah madaukake sa a zuciyarka abu na biyu shine dalilin ajiya ta sashen sunnar annabi me dalilin ajiya me ce ce hujja ta ajiya shine ya kawo hadisi guda ɗaya kaɗai a wannan babi hadisin da za mu karanta insha Allah an amri bin shu'aib an karbo hadisin daga amr bin shu'aib an abihi ya karbo hadisin daga mahaifinsa shine muhammad an jaddihi ya karbo daga kakansa shine abdullah bin amr bin al-as sahabin manzon Allah عن النبي صلى الله عليه وسلم ya karbo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallama kala annabi ya ce man udi udi'a wadi'atan wanda aka bashi wata ajiya falaisa alaihi dhamanun to babu lamuni a kansa idan an baka ajiya idan wannan ajiyar ta salwanta ta bata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu lamuni a kanka wato ba za ka biya ba akharajahu ibn majah ibn majah ya fitar da wannan hadisi yana babul wadi'a sunan ibn majah babul wadi'a ibn hajar ya ce wa isnaduhu da'ifun kuma isnadin hadisin yana da rauni hakika hadisin yana sunan ibn majah amma hadisin isnadinsa yana da kyau akwai malaman da suka ce isnadin hadisin yana da kyau bai kara bayani a kansa ba da ya yi bayani mai tsawo da za ka gane hadisin yana da kyau in ba da haka ba ba dalilin ma da zai sa ya kawo hadisi ba ihun shi kaɗai a babi ya yi tafiyarsa ya san hadisin yana da kyau shi ya sa ya aje shi a babi guda a matsayin hujja da take nuna cewa an samu bayani game da ajiya a sunnar manzon Allah hadisin isnadinsa yana da kyau zaka gan shi a sahihu sunan ibn majah hadisi na 1945 da silsilatu sahiha hadisi na 2315 abin da sa aka ce hadisin yana da kyau bi dalilin mutaba'at an samu wasu hadisai waɗanda suke nuna hadisin ya tabbata daga cikinsu akwai hadisin da aka samu annabi sallallahu alaihi wasallam ce laba mana ala mu'tamal laba mana ala mu'tamal babu ga akan wanda aka bashi amana babu lamuni akan wanda aka ba shi amana idan an baka amana sai amana ta salwanta babu lamuni a kanka wannan yasa a littafin Irwa galil hadisi na 1547 muhammad nasir dinul albani ya ce wahiya wa in kanar ba'ifa kamar yadda ibn hajjar ya faɗa wannan hadisin da ya zo a cikin babin nan yana da rauni to haka ma almutaba'at da aka samu na hadisin su ma suna da rauni famajmu'uha mimma yaj'alu alqalba yashhadu bi anna alhadisa qad haddasa bihi amr bin hadisan idan aka haɗa su zuciya tana samun nutsuwa akan cewa lallai wannan hadisin ya isa ga amr bin shu'aib wa huwa hasanul لا سيما وقد روى معناه عن جماعة من الصحابة عن سامو wasu hadisai daga sahabban annabi muhammad an samu wasu hadisai daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke tafe da ma'ana da ta dace da ma'anar da ta zo cikin wannan hadisi in ka dubi a sunan kubra na alimawul bai haƙi alimawul bai haƙi ya kawo hadisan da yawa daga sahabban manzon allah don haka cewa ajiya ta samu hadisai da suka inganta wannan gaskiya ne hukuncin ajiya a ba da ajiya abu ne wanda ya dace da hadisai ingantattu daga manzon Allah da kuma bayanai da aka samu daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato abinda ma malaman sunna suke cewa shi wato ajiya tana cikin abinda ake kiransu uqudul mutabarriati uqudun mutabarri'at wato yarjejeniya ce da ake amma saboda kawai neman lada ba na samun wato riba a kai ba saboda haka duk suna shiga karkashin abin da ake kiran su al'amana kamar misali su shine tsintuwa tsintuwa tana cikin uqudut tabarru'at abinda zaka yi shi domin Allah kawai ba dan abiya ka ba idan ka tsinci abu na wani mai shi ya bayyana sai ka bashi abinsa ba za ka ce ya biya ka ba to haka na kuma aro al'ariya shi ma aro yana shiga ƙarƙashin al'udun mutafarri'at kuma waɗannan dukkansu suna ƙarƙashin amana saboda haka idan mutum ya yi tsintuwa amana ce idan mutum ya yi aron kayan wani amana ce haka nan wakilci amana ce abu ne wanda asalinsa kada yin sa domin Allah domin haka shi Allah subhanahu wata'ala a suratul nisa'i aya ta 58 da ya tashi magana akan amana ba amana ɗaya ya yi magana akai ba dan ya nuna maka amana tana da nau'uka amana ba ɗaya ba ce, shi yasa yace inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati kaga ba amana ɗaya bace Allah yana muku umarni ku mayar da amanoni ila ahliha ga masu su ashe amanoni amana tana da iri-iri aro amana ce ajiya amana ce wakilci amana ce tsintuwa amana ce Allah yana maka umarni idan kayi tsintuwa kamar da shi game shi idan kayi aron kaya kamar da shi game shi idan an ba da ajiya a mai da wannan ajiya yadda yake duk waɗannan suna ƙarƙashin amana shi sa Allah ya kawo su da lafazi na jami wannan kuwa duk malaman sunna sun yadda akai babu sabani don haka yasa ko da babu hadisi daga manzon Allah ko da babu hadisi akan ajiya wannan aya ta alqur'ani ta tabbatar da ajiya ya samu hukunci a shari'ar islam al-imam shaukani a littafin nailul awtar a mujallar na biyar shafi na 354 yana magana akan al-mutaba'at da aka samu waɗanda suke karfafa hadisin da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la mana alamu mu'taman babu lamuni ga mai amana babu lamuni idan aka ce an baka amanar wani abu idan wannan abin ya bata ba za a ce ka biya ba shine babu lamuni sai ce fihi dalilun ala annahu la bamana ala man kana aminan ala ainin min al a'yani al-imam shaukani ya ce wannan hadisin yana tabbatar mana idan aka dauki wani abu aka baka ajiya ko amana kalwadi'i wal musta'iri wanda aka bashi ajiya da wanda ya karbi aro don aro da ajiya dukkan su amana ne idan mutum ya karbi aron wani abu sai abin ya lalace ba za a ce ya biya shi ba idan mutum aka ba shi ajiya sai abin ya lalace ba za a ce ya biya shi ba wanda shine abin da hadisin yake karanta da la bamana ala mu'tamar amma alwadi'u fala yubman ila ijma'an al-imam shaukani duk malaman sunna sun tabbatar da haka mutumin da aka ba shi ajiya idan abin ya salwanta ba zai biya ba duk malaman sunna ijma'a illa li jinayatin minhu ala aini sai fa idan an samu shi da kansa yayi barna ga wannan abin da aka shi ajiyansa wa kad hukiya ijmau ala zalika alimamin shaukani ya ce an samu ijima'i an samu labari akan cewa malaman suna gaba ɗaya fahimta su ta zo daidai a kai annal wadi'a la yadmanu illa bi sharti damar bi anna zalika mahmulun mahmulun ala baman at idan mutun yayi sakaci ta wajen ajiyar da aka bashi ko yayi ganganci to anan ne ake iya cewa zai biya saboda kuma akwai hadisin da aka samu wanda mun taɓa karanta shi a bulugun marami a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala alal mustawda'i gairil mugilli bamanu manzo Allah ya ce wanda aka bashi ajiya in dai bai yi ha'inci ba to ba zai biya ba haka annabi ya faɗa idan an baka ajiya in dai ba an samu kai ha'inci bane ta wajen ajiyar da aka bata don almugillu huwal kha'inu mutumin da ya ha'inci shi ake cema almugillu annabi sallallahu alaihi wasallam ce gairil mugilli bamanun wanda aka bashi ajiya idan bai yi ha'inci ba ba zai biya wannan abin ba idan ya lalace wato akwai hadisin da humai duni tawil ya ruwaito game da anas bin malik humaidun yana cikin mutanen Basra da take ƙasar iraq anna anas ibn malik haddathahu anna umar ibn al-khattab garramahu bida'a kanat ma'ahu fasuriqat anas bin malik sahabin annabi lokacin sayyiduna umar yana shugabanci aka ba mu anas ajiyan kaya sai aka sace wannan kaya aw ba'at ko kuma kayan ya salwanta ya dai manta asalin yadda abin ya faru ko kayan ya bace ko aka sace magana ta zo gaban sayyiduna umar فغرمها إياه عمر بن الخطاب رضي umar ya ce ma anas sai ka biya an ba ma anas bin malik ajiyan kaya aka sace ko kuma wannan kayan ya ɓata. da magana ta zo gaban sayyidina umar sayyidina umar ya ce ma anas bin malik sai ka biya wannan yana a sunan kubra na al-imam al-baihaqi al-imam al-baihaqi yace yuhtamalu annahu kana farraqa fiha abinda ake lura anas yayi sakaci game da ajiyan da aka bashi dalilin da yasa kenan sayyidina umar ya ce sai ka biya fa ban mana ha iyahu bi tafriqi me dalilin da ya sa sai na umar ce anas ya biya saboda sakaci su kaga kenan in ba akwai sakaci ba ne ko ganganci sakaci da ganganci suna sa mutum ya biya eh, eh, idan kayan da aka bashi ajiya ya bata kuma isnadin hadisin jayidun yana da kyau yana a sunan kubra mujallar na shida shafin 290 haka nan takarijinsa yana irwa galil mujallar na biyar shafin 387 wannan labari ya inganta sayyidina umar ya sa ya sa anas bin malik ya biya kayan ajiyar da aka bashi wanda aka sace me dalili al-imam al-baihaqi yace saboda an samu sakaci ta gefen anas ta wajen kulawa da wannan ajiya don haka yasa sayyidina umar yace sai ya biya al-imam al har yanzu yana da littafin da ake kira ma'rifatu sunan wal athar wannan littafin ya kawo maganganu da suka shafi sahabban annabi musamman dai abin da ya shafi khulafa'ur rashidi. a cikin littafin ya ce ruwina an abi bakarin wa aliyin wa ibn mas'udin sayyiduna abubakar da sayyiduna ali bin abi talib da abdullahi bin mas'ud annahum ja'alu alwadi'ata amanatan sun dauki ajiya a matsayin amana ce zamanin sayyidina abubakar fahimta sayyidina abubakar ke ajiya amana ce haka sayyidina ali haka abdullahi bin mas'ud akwai malamin da ake kiransa yahya bin muhammad ibn hubaira ibn hubaira yana da littafi al-ifsahu adba'an sihah wanda ya akan maganganu akan sahih bukhari da sahih muslim yana farkon juz'i na biyu ya tabbatar da ba ma waɗannan sahabbai kaɗai ba ne wattafaku ala annal wadi'ata amana mahba gaba ɗaya an samu ittifaki akan cewa shi wato ajiya amana ce tsantsa idan aka baka ajiya to amana ce don haka ita ajiya amana ce kamar yadda muka ce tana daga cikin nau'ikan amanoni wanda malamai suka yi ittifaki a kai na biyu wa annaha min al mandu ilaiha ajiya tana cikin abubuwan da ke sa mutum ya kusanci Allah don haka idan har aka baka ajiya ka iya riƙewa riƙe ajiyar nan yana sa ka je kusa da Allah tabaraka wa ta'ala wato yana daga cikin ayyuka masu kyau a dalilinsu mutum yana samun kusantar Allah madaukaki saboda ka zaka ga akwai jarabawa a kanta riƙon ajiyan za ka samu shaidan yana kokarin ya raba ka da wannan falala na samun kusantar Allah subhanahu wa ta'ala wa inna fi hibbiha sawabun sannan baya ga cewar ka kusanci Allah a dalilin ajiya kuma akwai lada duk mutumin da ya rike ajiya to akwai ladan da Allah yake bashi me dalili saboda ya taimaka domin kamar da muka ce ajiya yana karkashin wakilci ka wakilci wani wajen tsara wani abu ba dan zai biya ka ba saboda haka kenan akwai ladan da Allah madaukaki zai baka haka nan a littafin al-muhalla na ibn hazmi da mujallar na takwas shafin 277 ibn hazmi shi ma ya ce wal muqrabu mu'taman ala ma haka shi ma mutumin da aka bashi rance rance ma yana karkashin amana har yanzu saboda rance idan aka ba da rance babu riba a kai ka zo ka samu mutum ka ce wani ranta min kuɗi dubu ɗari zuwa wata guda in dawo maka da abinka ya ce gashi lokacin da ka dawo da dubu ɗari nan ba za ka ƙara kokobo ba ba za ka ƙara kokobo ba domin haramun ne to idan ka dawo da rancen shi wannan mutumin kagar yana da lada saboda in ba dan ya baka wannan dubu ɗari ba ba mamaki da ya ci riba a kansa saboda haka ibn hazm yake rance shi ma yana karkashin amana yana karkashin amana kamar yadda Allah ke cewa idan an baku amana kuma da su wa ala ma umila fi kama annal muda'a mu'tamanun wala farqa wanda aka bashi ajiya an bashi amana babu bambanci da wanda ya bada rance da wanda aka bashi ajiya da wanda aka bashi rance duk babu guda ne kuma wannan za ka samu a littafan fikihu kusan duk littafan fikihu bayanin kenan ajiya tana karkashin amana saboda haka yasa wasu ma ba su kawo shi da kalmar ajiya din suna aje shi ne kawai a matsayin amana kamar misali hashiyatul imam ad-dusuqi mujallad na uku shafi na 419 haka nan kashaful qina mujallad na tara shafi na 403 wa annaha min al mandubi ilayha babu shakka ajiya tana cikin abin da ke sa mutum ya kusanci Allah mutum ya je kusa da Allah tabaraka wa ta'ala akwai abubuwa da yawa waɗanda ke sa mutum ya samu yardan Allah ba ma ta ibada shi ba ba mamaki in ka tsaya ga sallarka da ibadar da kake kana nesa da Allah amma saboda ajiyar da kake wa mutane sai ka je kusa da Allah sannan ga lada da za a baka yana cikin littafin fikihu duk sun yarda kamar sharh muntaha al-iradat mujallad na shafi na 233 a littafin al-mughni mujallad na uku shafin 600 ibnu qudama yace wa jumlatuhu a takaice yace a takaice innal wadi'ata amanatun ajiya amana ce wanda shine abin da duk malaman sunna sun yarda da shi wanda an samu ijma'i nan kamar yadda nace al-imam shaukani ya faɗa yahya bin muhammad bin hubaira ya faɗa waɗanda littafai da na kirga don in ka duba za ka an samu ijma'i na malaman sunna akan cewa ajiya amana ce to idan ko aka ce ajiya amana ce fa idza talifat bi ghairi tafridin min al muda'i sai aka samu wannan kayan ya bata ba tare da mutumin da aka bashi ajiyan yayi sakaci ba sai abu ya bace tunda ba a samu sakaci ba falaisa alaihi bamanun babu lamuni a kansa wato ba zai biya ba ke shine abin da hadisin da muka karanta yake karanta da mu annabi sallallahu alaihi wasallam ce man udi'a wadi'atan man udi'a wadi'a falaysa alaihi baman duk wanda aka ba shi ajiya to babu lamuni a kansa ma'anarta idan an baka ajiya sai abin ya bata ba za ka biya ba shine babu lamuni a kansa wato ba zai biya ba amma kaga sharadin shine bi gairi tafritin min al ba tare da an samu sakaci na mutumin da aka bashi ajiyan ba idan an samu sakaci ba sai ya biya sawa'un zahaba ma'aha shay'un min mali mudai aw lam yadhhab misali an baka ajiyan kuɗi sai barawo ya sace na ajiyan kadai bai taba naka ba matukar babu sakaci mutum ba zai biya ba haza kaulu aksari a halin ilimi. wanda shine abin da akasarin malaman sunna suka tabbatar da shi wanda shine fahimtar sayyidina abubakar as-siddiq sayyidina ali bin abi talib abdullah bin mas'ud radiyallahu anhu kamar yadda muka yi magana wanda al-imam al ya kawo bayani akai وبه قال شريح والنخعي ومالك وأبو الزناد الإمام مالك وأن إتتي فتوسع والثوري والأوزائي والشافعي وأصحاب الرأي وأن أحمد رواية أخرى الإمام أحمد شما ينا تارد وانا فهمتا وتدوم من دا أكباش أجير وانا أبو سي أبن يقتا باب سكتشي تجيفنسا بزي بيابا إن ذهبت الوضيئة من بين ماله غرمها أما الإمام أحمد فإن دا أكسامو فهمت السا دا تسابع موانا da shi kadai ne shine la'akari da abin da ya faru zamanin sayyidina umar shi al-imam ahmad yana cewa innahu bammana anas ibn malik wadi'atan sahabat min bayni malihi a zamanin al-imam a zamanin sayyidina umar Allah ya kara masa yarda aka ba mu anas bin malik ajiya da aka ba shi ajiya sai ya zama kayan ajiyan kadai ya bace dukiyar anas ba taba ta ba shi ne sai na umar sai ya ce to akwai sakaci ya za a yi a ce an baka ajiya amma kayan ajiyan kaɗai ya ɓata naka bai bata ba ya nuna kayi sakaci wajen kulawa da na ajiyan ka ba ma naka dukiyar muhimmancin tsaro fiye da dukiyar da aka baka ajiya kaga sakaci ya fito wannan dalilin yasa sayyidina umar ban mana anas tilkal wadi'a sai na umar ya ce ma anas sai ka biya saboda me kulawar da anas ya ba ma dukiyarsa ta fi kulawar da ya ba ma wancan dukiyar ajiya din in ba da haka ba ba za a sace dukiyar ajiya a bata shi ba amma nan fahimtar al'imamu malik ne kawai kamar sayyidina abubakar kamar sayyidina ali da sauransu in dai aka sace dukiyar ajiya ko ta salwanta babu maganan biya kai tsaye kawai ba zai biya ba amma sai na umar shi yana la'akari da sakaci sai an duba an gani idan akwai sakaci ta gefen mai kulawa, to dole sai ya biya wannan ya zo cikin bayanin ibn kudama a littafin al-mughni da ya kawo sai ya ce to idan ka duba a ce sayyidina abubakar sayyidina ali sai abdullahi bin mas'ud da sauran sahabbai ga manyan malamai a farko suna cewa Eh, ita ajiya amana ce tsantsa idan aka ce amana ce tsantsa to idan ko ta bace ba za a biya ba kamar yadda hadisin da muka karanta a babin nan ya nuna domin shi wannan hadisin bai nuna wani sharadi ba wannan hadisin annabi ya ce man udi a wadi a falaysa alaihi daman duk wanda aka bashi ajiya babu lamuni a kansa kaga annabi bai ce akwai sharadi ba a wannan hadisin saboda haka waɗannan sahabbai suka ɗauki hadisin zahirinsa in dai an baka ajiya ajiya ta lalace ba za ka biya ba amma sayyidina umar sai yana cewa la sai an duba akwai sakaci ko babu idan akwai sakaci to za ka biya alƙabi iya yana cewa wal ula sako. fahimtar su sayyiduna abubakar dai tafi inganci a fahimtarsa saboda yawan waɗanda ke rike da wannan fahimta sannan kuma li'anna Allah ta'ala sammaha amanatan saboda Allah ya kira ajiya a matsayin amana wannan shine abu na biyu abu na uku shine musan sharadi game da ajiya din domin shi ibnu hajar hadisi ɗaya ya kawo a babin nan bai ƙara ba shi yasa za mu ɗan ƙara bayani kaɗan shi ma ba ƙarƙarewa za mu yi ba abu na uku shine ajiya tana da sharadi wajibi ne musulmi ya sani me dalilin da ta akwai sharaɗi. saboda ita ajiya mu'amala ce mu'amala tsakanin mutum biyu mu'amala kuwa kowace ayar alkur'ani tana hawa kanta kowace mu'amala ita ce aya ta uku ta suratun ma'iza duk wata mu'amala tsakanin mutum da mutum tana ƙarƙashin ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwa kowace mu'amala me ake nufi ana nufin ba zai yiwu barawo ya dauko kayan sata ya ce ajiye min ba idan ka karbi kayan sata ka aji me kai ka taimaka akan aikin zunubi da sabon Allah saboda ka shi ajiya tana da sharadi sharaɗinta shine abinda za a baka ajiyarsa ya dace da umarnin Allah da manzon Allah amma idan ya saba ma umarnin Allah ya saba ma umarnin manzon Allah babu shakka wannan ajiyar haramun ce so ka'ida ce wadda ya zo cikin hashiyatul imami da suki a mujallar na uku shafi na gari biyu shartul wadi'a kama ulima mimma taqarru taqarru kauniha muhtarama ya kasance wannan abin shari'a tana la'akari da huruminsa abu mai hurumi shi ake ajiyansa idan mutum zai tafiya sai kawo kare ya ce da Allah ajiye min kafin dawo to shi wannan kare malamai suna cewa sai a duba wani iri kai maharbi ne idan maharbi ne to dama an halatta wa maharba su je farauta da da karnuka babu laifi kenan amma ajiye min kare ne na gadin gida wanda ko manzon Allah ya ce yana hana mala'iku shiga wannan gida to kaga shi ma bai da hurumi ko ko mutum sa kida da waka zai yi tafiya sai kawo ganguna ya ce ka aje min kafin in dawo su ne alatun lahu to anan kaga shi ma haramun ne wato ana la'akari da abin da shari'a ta halatta shi ake ajiyarsa abin da shari'a ba ta halatta ba haramun ne ai ajiyarsa wannan ayar ita ce aya ta mu'amala gaba daya duk wata mu'amala na dan adam ayan da tana hawa kanta ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan don haka wannan a takaice shi yake nuna maka duk abin da shari'a ba ta yarda da shi ba to ajiyar sa haramun abin da shari'a ta halatta ajiyar sa halal ne saboda haka yasa ka ji ana cewa abokin barawo barawo saboda me zai saka karbi kayan sata ka aje wanda ya karbi kayan sata ya aje da shi da barawon duk tafiyar su daya da wanda zai boye mai laifi kaga ai manzon Allah sai da ya la'ance shi ma sa akai so ba a ajiyan abin da shari'a ta hana shi mutum ne ya yi laifi sai ka bashi mafaka shi ma yana karkashin ajiya ka san laifi yayi sai ka bashi mafaka na ma haramun ne saboda ka taimaka wajen sabon Allah to malamai karkashin haka wannan ya zo cikin hashe imami da soke man ajaza an hibbiha haruma alaihi qabuluha idan mutum ya san ba zai iya tsare abu ba idan aka ba shi ajiya to haramun ne ya karba kaga kenan dole ka san kanka sai ka san rauninka mai yiwuwa kana cikin tsananin bukata sai wani ya kawo kuɗi dubu ɗari sai ce a min, da Allah zan yi tafiya to ka san kana da rauni ga raunin imani ga wahalar rayuwa ga inda za a ɓoye kuɗin sai ka ce malam da Allah nemi wani guri ka bada ajiyar na maka haramun ne ka karɓa, me dalili saboda nan ma yana ƙarƙashin ta'awanu alal birri wa taqwa kai ka san wannan abin idan an baka ba za ka aji ba kai ka sani amma duk da ka sai ka karɓa, kamar wanda ke wanda za ka samu wannan yana karkashin tsintuwa da yake tsintuwa ita ma amana ce shi yasa aka haramta idan ka je makka ba kuma makka kaɗai ba ko a nan ne kana tafiya ka ga wani abu a ƙasa na tsintuwa matakin farko shine haramun ne ka ɗauka in ka san ba za ka tsare shi ba da yawa za ka ga mutum yakan dubi hagu dama don ma ya ga cewar ba mai kallonsa don ya ɗauka ya soke a jiho daga tun ma daga lokacin da ya sunku ya zai dauki tsuntuwan shi dama ba da nufin zai kai cigiya ba zai boye ne je ya kashe to da tsuntuwa da ajiya dukansu amana ne daga lokacin da kaga tsintuwar ko dubu ɗari ne ko miliyan ne idan imani yana da karfi a zuciyarka kana gani kai ka san rauninka wuce kawai kar ma ka kula shi saboda ka san jarabawa ce gare ka in ka ɗauka za ka kashe to wannan kuwa yana nan ajiye a wajen Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka tsare mu saboda haka yasa malamai suke cewa li'annahu yu'arribuha litalafi wa in wasuqa bi amanati nafsihi kai ka san kana da rauni ko da dai ka tabbata kana da imani amma raunin yanayin da kake ciki ba za ka iya rike wannan ajiyar ba to tun da aka kawo maka sai ka ce a wannan ba yanzu ba a yi haƙuri saboda ka tsira da imaninka shine mafi muhimmanci saboda duk abin da aka ce maka amana ce kuma Allah ya yi magana a kai duk wanda zai ci amana to ƙarshe sai ya taɓa imaninsa wanda Allah da kansa ya faɗa abu na hudu shine wajibi game da ita kanta ajiya din akwai wajibai da suke kan ajiya da wannan bayanin sa ya zo cikin littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallal na bakwai shafi na 130 shafi na 137 yace farbun alaman auda'at indahu wadi'a hibluha farilla ce akan wanda aka bashi ajiya ya tsara wannan abin farilla ne dole ne don haka duk sa'ilin da aka ɗauka ya aka ce wani gashi ajiye wajibi ne ka sani wannan ajiyar da aka baka farilla ne a kanka ba wai ya kamata ba ne wajibi ne a kanka ka tsare wa radduha ila sahibiha idza talabaha min ya zama wannan kaya tana nan ajiya standby duk sa'ilin da mai kayar ya ce ba na abina za ka shiga ka ɗauko ka bashi wajibi ne ya ce me dalili sai kawo aya ta 58 ta suratul nisa'i inna allaha ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha Allah yana muku umarni ku mai da amanoni ga masu duk abin da aka ce amana ce ka mayar da shi ga mai abin Allah ya yi umarni a ce ya amurukum kaga wajibi Allah yana muku umarni kumai da kowace amana ga mai ita kayi tsintuwa sai ga mai kaya zo nema wajibi ne ka mayar masa an baka ajiya mai kayar ya zo ce ba ni ajiya wajibi ne ka mayar mishi wa min da hibbu malil muslim aw dhimmi yace yana daga halin kirki musulmi ya karba ajiya hatta na kafiri ba wai sai musulmi kadai ba kafiri yana iya dauko dukiyar sai baka ajiya ka karba shari'a ba tana ba وقد صح نهي رسول الله عن إضاءة المال an samu hadisi da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya haramta a tauye dukiya iba'atul mali tauye dukiya haramun ne wa hadha umum limal mar'i wa mali ghairihi wanda ya shafi dukiyarka ya shafi dukiyar da aka dukiyar wani da take hannuka saboda haka duk wanda aka dauki amana ajiya aka bashi ya tabbata wannan ajiyar amana ce sannan kuma dolansa ne farilla ne wajibi ne ya tsara wannan abin wajibi ne ya tsara wannan abin wannan ayar alkur'ani ce ta yi magana a kai sai ce to ya ake tsare wannan abin sifatu hizbiha yanda ake tsare ajiya kuwa an yaf'ala fiha min al ma yaf'alu bi maliki irin abin da ka yi ma dukiyarka shi ka yi ma wannan dukiyar ajiya da wato shi ne laifin Anas bin Malik ga na Umar Allah ya kara masa yarda abinda za ka yi ma dukiyarka shi ya kamata ka yi ma dukiyar ajiya da aka baka li'anna hada huwa sifatul hibd wa an la yukhalifa fiha ma hadda lahu sahibuha idan mutum ya kawo dukiya ya baka ya ce wani ajiye min ga yanda nake so ka ajiye to hakan za ka yi yanda yake son ka ajiye hakan za ka yi illa an yakuna fiha fima hadda lahu yaqinu halakiha sai dai idan yanda ya yin kai kuma bayan kun rabu sai kaga cewa dukiyar za ta halaka idan kaga cewa dukiyar za ta halaka to ba za ka bar tsarin da ya maka ba sai ka yi ƙoƙarin tsare wannan dukiyar misalinsa a nan shine mutum ne ya rasu saboda ka sai ya bar dukiya yaran kuma ƙanana ne sai aka ɗaura dukiyan a cikin wata yar jaka aka ɗaure aka sa kwazo aka kulle misali sai aka ce wani ajiye da ya karba sai ya tashi a akwati ya ajiye ana nan tun 1970 kana iya kirga kuɗi nawa aka canza daga 1970 zuwa yau tun irin kuɗin sarauniya din nan saboda haka yanzu yara sun girma da Allah a bamu dukiyar mu sai dauko jakar ya mika musu to me za su yi da ita to kaga ko da an kulle jakan da kwado idan ka san za a canza kuɗi wannan abu biyu ne ko dai ka ɗauki dukiyar ka maima wanda ya baka ajiya ka ce to mun ji za a canza kuɗi idan ba a canza wannan kuɗin ba zai zama asara ko kuma ka ɓalle kwaɗon ka canza kuɗin ka sake kwaɗo ka sa wannan kuɗi ka tsare saboda amana ce to idan kai haka ka taimaka mishi shine abin da malami yake cewa ko da mai dukiyar yayi yi sharaɗi idan ka fahimci wannan sharaɗin ba tsaro ba ne ga dukiyar kana iya saba shi wannan shi ne misali domin ana samun haka za ka ga mutum an ba shi dukiyar ajiya ya ɗauka ya ɗaure ya aji an canza kuɗi ya ɗauko kuɗi ya bada wanda kuɗin bai da tasiri tun da an riga an canza shi فعليه حفظها لأن هذا هو صفة الحفظ وما أداه هو التعدي في اللغة ومعرفة الناس إذا اللرورة ta sa za ka taɓa dukiyar ajiya saboda gyaran ta ita kanta dukiyar wannan ba laifi ba ne Fa in ta'addan nur da filwadi'a au ba'ad fa talifat da zuma hu ba amma idan da gangan mutum sai ya taɓa dukiyar ajiya da gangan ko aka waye gari dukiyar ta salwanta to dole ne ce ya biya in ta'addan nur da filwadi'a au ba'adha aw ba'aha fatalifat lazimahu damanuha lokacin da aka kawo dukiya a cikin jaka a daure aka cewa na ajiye sai ka bude jakar bude wannan jakar kai ka aji saboda ka in abin ya lalace sai ka biya kaga kenan a shari'a yanda aka baka dukiya haka kake tsare ta baka da ikon sarrafa ta baka da wannan iko shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha ku mayar da amana ga masu su yanda aka baka haka zaka mai da shi idan mutum ya ɗauki kuɗi a ɗaure ya baka bai kamata ka kwance ba wannan shine ka'ida abinda kawai zai saka kwance sai idan kwancewar shi zai taimaka ma wannan dukiyar wajen tsaro shine abinda ibnu hazm yake cewa fa in ta'addal muda'a idan har yayi ta'adi ma abinda aka bashi ajiya fil wadi'a aw aba'aha ko ya lalata abin fatalifat lazimahu damanuha to dole sai ya biya saboda domin idan mutum ya daura sa sai ya baka shi a daure sai ka bude to kaga nan ta ta'adi ai a daure baka ya san ya san cewa ana iya baka kabar kudin amma duk da ka sai kulle kafin ya baka kullewar kafin ya baka baya san a kunce so kai kuma ka kunce ta'adi ne saboda ka ta'adin da kai idan dukiyar ta salwanta to sai ka biya saboda ai bai kamata a ce ka kunce shi ba dama dama lokacin da ya kawo ajiyar sai ka ce to wane ka kawo min abu a rufe haka ba zai yi ba sai ka bude sai ya bude da kansa ko kuma ka yarda in kunce wannan abu in yi kaza da yardansa wannan shi wanda ya zo cikin kitabul majmu na al-imam an-nawawi yana mujallal na goma sha talatin da shida اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم واجبين مكياي da haɗari akwai hadisi da aka samu na abdullahi bin mas'ud wanda ya ruwaito daga annabi hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙatul fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha idan aka kashe mutum a yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda aka kashe shi a yaƙi wannan kisan yana goge masa kowane laifi yukaffiru dhunuba kullaha mutumin da aka kashe shi a hanyar yaƙi wannan kisa yana goge masa kowane laifi akwai wata riwaya da yake kulla shay'i dukkan komai idan aka ce mutum ya rasa ransa ta hanyar addinin Allah to wannan mutumin ba a maganar zunubi a tare da shi sai annabi ya ce illal amanata amma banda amana ko da mutum ya yi mutuwar shahada wannan mutuwar shahada ba ta goge masa laifin cin amana shi ne sai ya ce wal amanatu fi saumi amana tana shiga azumi wal amanatu fil hadisi amana tana shiga zance magana tsakanin mutum da mutum tsakanin mutum da mutum amana ta shiga wa ashaddu zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi tsananin amana alwada'i'u sune ajiya mafi tsananin amana sune ajiyoyi da ake ba wa mutane ajiyar da aka baka ita ce amana mafi tsanani in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kaga sai da aka kawo azumi aka kawo amana ta zance annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna amanoni suna da yawa kaga shi da kansa ya fassara mana ita wannan aya ta suratul nisa'i aya ta 58 wanda Allah ya kawo al-amanat al-amanatu dinnan yana nuna ba amana ɗaya ba ce. hadisin isnadinsa yana da kyau yana sahihu targhib hadisi na 2995 akwai riwaya da aka samu na wannan hadisin hadisin Abdullah bin Mas'ud ya taho ta wani babban tabi'i ta hanyarsa akwai wani malami babba ne daga cikin tabi'ai saboda an haife shi tun annabi yana da rai manzon Allah yana da rai aka haife shi sunan wannan tabi'i zazanu abu umar al-kindi sunan shi zazan babban tabi'i ne Allah ya mishi rahama an haife shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gare amma dai ba sahabi ba ne saboda haka ya ga manyan sahabbai akwai lokacin da ya zo gurin abdullahi bin masud abdullahi bin masud ya karanta da su an nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce alqatul fi sabilillah yukaffiru kull shay idan an kashe mutum a hanyar Allah wannan kisa tana goge komai in ji annabi auƙala ko ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yukaffiru zunuba kullaha illa amana kisa idan an yi shi a hanyar Allah Ta wannan kisa tana goge zunubai gaba ɗaya amma banda zunubin amana kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'ta bi sahibil amana a ranar tashin kiyama za a zo da mutumin da aka ba shi amana wato wanda aka bashi ajiya an baka ajiya za a zo da kai fa yuqalu lahu za a ce mar addi amanataka addi amanataka ka tuna ajiyar da aka baka yace ina eh, tuna to mayar da shi wanda ya ci amana kenan wanda ya tauye ajiyar da aka bashi fa yaqulu wannan mutumin da aka bashi ajiya ya taba sai ya ce ya rabbi wa kad zahabati dunya bi ma'ana anna ya rabbi ta ina zan samu wannan a yau bayan duniyar ta tafi Allah zai ce masa ina ajiyar da aka baka zai ce ya Allah duniyar kanta ta tafi ina zan samu wannan abin bare in bai da shi a yanzu fa yuqalu sai Allah ya ce izhabu bihi ila al-hawiya Allah zai ce wa mala'iku ku dauki wannan mutumin ku gan ku kai shi al-hawiya abin da yasa ake karanta al-hawiya wato gangara ce ta jahannama gangara ce wuri mai santsi shi sa aka kira ta alhawiya don duk mutumin da aka kai shi wannan rami to sai ya isa ƙasar jahannama saboda wurin gangara ne ga santsi shi sa ake ta alhawiya Allah zai ce mar wannan an ba shi ajiya ya ci ajiyan ya ce ba zai same ta ba ku kai shi alhawiya zai ga ajiyan fa yuzhabu bihi ilaiha annabi ce za a dauki wannan mutumin kai shi alhawiya fa hawi yana zuwa za a aje shi da samanta amma saboda santsinta zai zame hatta yantahiya ila qariha har sai ya isa karkashin jahannama fa yajiduha hunaka ka hay'atiha kamar yadda Allah ya faɗa yana isa ƙasar jahannama sai ga kayan ajiyan da aka bashi gashi nan sak yanda aka bashi wannan kayan ga kayan a ajiye a cikin jahannama to dama Allah ya ce ka je ka dauko ne ka dawo fa yahmiluha sai ya dauko kayan a kafadansa fa yabauha ala atiqihi ya dauki kayan ya dora akan bayan wuyansa fa yas'adu biha fi nari jahannama yana hauro yana hauro wannan tudu mai santi na wutar jahannama hatta idara ra'a annahu kad kharaja kuma haka ɗin dai yana ta ƙoƙari zai iya har ya samu damar kusan fitowa annabi ya ce sai ya zama ƙirsi ya rage ya fito zallat sai kafansa ta zame fa sai wannan kayan ya faɗi to dama kayan ake so ya kawo wa hawa fi ifriha shi ma sai ya zame sai ya bi wannan kayan ba zai samu kayan ba sai a ƙasar wutan jihar jahannama ya sake ɗaukowa sai ya hauro ya kusa fitowa ya zame ya koma manzon Allah yake fa huwa kadhalika abadal abidina haka zai tabbata har abadan masu abada har abadan masu tabbata a cikin wuta har abada Allah ka tsare shine sai manzon Allah ya ce wal amanatu fi salati amana ta shiga sallah wal amanatu fi sawmi amana ta shiga azumi wal amanatu fi wudu'i amana ta shiga alwala wal amanatu fil hadisi amana ta shiga zance tsakanin mutum da mutum wa ashaddu zalikal wada'i'u mafi tsananin amanoni wato ita ce ajiya da aka baka lokacin da abdullahi bin masud ya karanta musu wannan hadisin shi zazanu abu umar alkindi hadisin bai na umar ba ya ce falakitul bara falakitul bara abin azib sai na hadu da albara'u bin azib shi ma sahabin manzon Allah ne fa sai na ce masa albara'u bin azib ala tasma'u ila ma yaqulu akuka abdullah ko ka ji irin hadisin da ɗan uwanka abdullah bin mas'ud ya karantar da mu domin dama magana abdullah bin mas'ud ba ta ba shi yasa da ya hadu da sahabi yana so ya tabbatar da gaskiyar wannan hadisi yace albara'u bin azib ka ji abin da dan uwanka ya karantar da mu wato yana nufin dan uwanka sahabi saboda shi ma abdullahi bin Masudu sahabi ne sai ya ce me ya karantar da ku sai ya karanta masa wannan hadisi Me ya karanta sai albara'u bin azib ya ce sadaka abdullahi bin Masudu ya faɗi gaskiya sai ce masa amma sami'ta Allah ya qulu fi nisa baka ji Allah ya faɗa a suratun nisa ya aya ta takwas ba inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha wannan ayar bata ishe ka ba ko da ba hadisin manzon Allah in ji albara ibn azib hadisin yana al-musnad al-imam ahmad yana as-sunan kubra na al-imam al kuma shi ma isnadin sa yana da kyau yana sahihu targhib hadisi na 1763 wato shi Allah bai kyala zalunci wajibi ne mu san da haka duk mutumin da ya yarda akwai Allah idan dai kai musulmi ne to ka tabbata in dai zalunci ne Allah ba zai bar shi ba har abada Allah ka tsare mu abu na biyar wato shine sanin abubuwan da malaman suna sun yi ittifaki a kansa game da abin da ya shafi ajiya mun yi magana akan inna bamana la yajibu ala al-muda illa bi ta'addi idan aka ba mutum amana aka ba shi ajiyar wani abu abin nan idan ya bata ba zai biya ba ba zai biya wannan abin ba ɗin biyan shine idan akwai ta'adi idan ya ya taba wannan abin idan ya taba wannan abin to zai biya wannan malaman suna sun ittifaki a kai babu shakka hatta sai na umar abin da ya sa wannan hukunci saboda an samu a tunaninsa an samu sakaci ta gefen anas bin mali saboda ka sa anas ya biya wato ajiyar da ta salwanta a hannunsa malamai suna la'akari da sakaci da ganganci idan aka samu sakaci ta wajen tsaron abu to za ka biya idan aka samu ganganci shi ne a ta'addi abu ne an baka shi a daure ka kunci kaga mutum da kansa ya yi ta'adi ma abun kai ne aka kawo babur aka ce a jemin babur din nan sai na dawo saboda ka yana tafiya ka buga babur ka kama yawo to kaga wannan ta'adi ne wa annahu idza awda'ahu ala shartid dhaman فإنه لا لا يضمن والشرط باطل أبو نبي wanda ya kamata mu sani wanda malaman suna sun ittifaki a kai idan mutum ya ɗauki kaya ya kawo maka ajiya sai ya ce ga wannan abin ka ajiye min in ya bata za ka biya ni kaga ya yi sharaɗi kenan ga wannan abin ka ajiye min idan abin nan ya ɓace za ka biya ni to kaga ya yi sharaɗi wannan sharadin ya saba mai ijma'in malaman sunna saboda haka sharadin banza ne ko ya batan ba za a biya ba so mai ba ajiya ba shi da ikon ya ce idan abin ya bata za a biya shi ba shi da wannan iko malaman suna sun itifaki akan wannan ba domin duk abin da aka ce an yi ijima'i a kai to kaga kenan kai a yau ba kai saka canza wannan ba duk wata mazhabar musulunci in ka tafi haka zaka samu shi yasa ake kira al-ijma' babu wata mazhabar da zaka ga hukuncin da ya saba ma wannan sannan na uku wa annal qawla qawlan muda'i fi talafi war radd ala al itlaq ma yamini idan abu ya bata bayan an bada ka to maganar da ake dauka maganar wanda yake ajiye wanne ba maganar ka ba idan abu ya bata sai wanda aka bashi ajiya ya faɗi yadda abin ya bata to abin da ya faɗa shi za a ɗauka idan ma kana shakka ne sai dai ka ce ya shi kenan amma maganar biya bata taso ba wa annahu mata talabaha sahibuha wajaba ba al-muda'i Allah ya yamna'aha ma al-imkani sannan kuma na hudu malaman suna sun yi ijma'i idan aka dauki ajiya aka baka wannan ka'ida ne idan aka ce wannan kaya ajiya ne a wurinka to ka zauna da shiri ko dare ko rana duk sa'ilin da mai kayan yazo ya ce abun abina dole ka bashi dole ne ka bashi a wannan lokaci da ya nema duk da cewar malamai sun ce ma al’imkani idan aka ce ma al’imkani idan kai ba za ka cutu wajen mai da abin matukar wannan abin za a iya mai da shi to dole ne ka mai da wannan abin a lokacin da mutum ya nema fa’il da miyaf al-fahuwa ba misali mutum ne ya kawo babur ya ce a je min da Allah zan yi tafiya yana dawowa sai biyo gidanka don Allah ina babur ɗin ya ce ka je sai sati mai zuwa to daga nan wanda aka ba mu ajiyan babur zai biya saboda me saboda ai an nemi abin take bai dawo da shi ba alamar sakaci dama abin da ba a so kenan a samu alama ta sakaci ko ganganci ta wajen tsaron wannan abin saboda ka da zaran mutum ya ce abin baya gurinsa to magana ta baci li'annahu kharaja an haddil amana bi zalika mutumin da ka ce wani ajiye min babur din nan ka zo karba sai ci, sai bayan kwana A wannan kuma tsarin amanan gaba ɗaya an lalata shi kaga babu amana inda akwai amana ki za a dauko a baya wa annahu law qala ma yastahiqu indi shay'an thumma qala ba'at da zai yi gardama da ka zo karban babur ɗinka sai ce anya ka bani ajiya kalmar da ya faɗa anya ka bani ajiya to magana ta canza yanzu kan sai ya biya saboda alamar sakacin da ganganci sun fito kenan wato kar a samu alama na rashin gaskiya ga mai rikon ajiyar da aka bashi da zaran an samu wannan babu shakka matsala ta shigo wannan za ka samu a duk littafin fikihu na kowace mashaba kamar hashiyatu dusuki suka shafi kina mun shafi muntahal iradat da sauransu duk wani littafin fikihu in ka duba haka za ka gani a littafin al-mughni mujallar na biyar shafi na 306 ibn kudama ya ce fa in khalaqaha bi malihi wa hiya la tatamayyazu idan aka baka ajiya sai ka hada da dukiyarka alhali ba za a iya bambanta amanar da taka dukiyar ba aw lam yahfazha kama yahfazu malahu ko aka samu baka tsare wannan amma ajiyar da aka kama maka kamar yadda ka tsare naka dukiyar ba au auda'aha gairahu koko da aka baka ajiya sai ka dauka kai ma ka kai ma wani ajiya an baka ajiya sai ka ba ma wani ajiya to duka waɗannan dalilai suna sa mutum sai ya biya fa huwa bamin saboda alamomi ne da suke nuna wato ta'adi ma ajiyar da aka baka da kuma rashin kulawa saboda haka yasa ya kasa abin kashi uku yace mas'ala ta farko annal mustawda'a idza khalaqa alwadi'ata bima la tatamayyazu minhu min maliki aw mali ghairihi baminaha da aka kawo maka ajiya sai ka dauki wannan abin sai ka hautsuna da naka dukiyar ka garwaya da dukiyarka ko da dukiyar wani ta yanda ba za a iya ware ajiyar da aka kawo maka ba to babu shakka dole mutum ya biya saboda wannan ya nuna ta'adi ya nuna sakaci tunda ka hada da wata dukiyar da ba za a iya ware wannan ta'ajiya da aka kawo maka ba don haka yasa malamai suka ce sai ka biya sawa'un khalaqaha bi misliha aw dunaha wanda wannan akasarin malamai sun yarda da haka kamar misali al-Imam Shafi'i da sauransu al-Imam Malik shine yake cewa idan la yahmanu illa an yakuna dunaha idan aka kawo maka ajiya misali an kawo maka ajiyan wato saniya ramammiya sai ka ɗauke ta sai ka haɗa da shanunka ko sassu. shi alimamu malik yana cewa tunda ka haɗa da waɗanda suka fi wancan da aka kawo maka ba laifi ba ne ko da an samu matsala ba laifi ba ne saboda ai ka haɗa da waɗanda sun fi <clears throat> kaga kenan wanda ya baka ajiya shine ma da riba <clears throat> ba kai ba ne li'annahu la yumkinuhu radduha illa naqisa ba ma ka'idar abin da aka sanin malamai suka ce wanda ya baka ajiya bai kamata ka hada da wata dukiyar ba sai da izininsa idan za ka hada wannan ajiyar da wata dukiya ko za ka ɗauki wannan ajiya ka kai ma wani to wajibi ne shi ya sani misali mutum ya ɗauki kuɗi ya ce wani ajiye min gari na wayewa sai ka dauki kuɗin ka kai banki nan ka laifi ya kamata a samu izinin shi saboda shi bai kai banki ba kai ya ba idan ka ɗauki dukiyar ka kai wani idan ka ɗauki kaga kenan ajiyar ta canza ainihin mahalli ba tare da izininsa ba wannan ma yana daga cikin alama na ta'addi to dole ne mutum ya kiyaye haka so wato ka'idar ita ce idan mutum ya taho zai baka ajiya ka san ba za ka iya ajiyewa wurinka ba to ya kamata ka nemi izininsa idan ya baka ajiya wanda shine bayanin al-Imam Ahmad wanda Ammar tambaya musamman daga cikin almajiransa akwai malamin da ake kiransa muhanna muhanna fi rajulin istauda'a asharata darahim wastauda'ahu akhar ashara wa amarahu an yakhliqaha yace aka tambaya al-imamu ahmad <clears throat> wato wani ne ya dauki kudin sa sallallahu goma ya kawo wani ma ya dauki sallallahu goma ya kawo wa amarahu duk mutane biyu dinnan da wancan da ya bada sule goma da wancan da ya bada sule goma suka ba mutum da ya aje musu sai suka ce ka hada kudin wuri guda fa ha sai ya hada waɗannan sulalla shirin wuri guda fa ba'at darahimu sai kudin ya bace sai kudin ya bata saboda haka aka tambaya al-Imam Ahmad shin mutumin zai biya an samu sakaci sai ce fala shay'a alaihi babu laifi a kansa me yasa saboda masu kudin su da kansu suka ce yayi kaza saboda haka anan ba sakacin shi bane فإن أمره أحدهما wa دراهمه ولم يأمره الآخر amma idan mutane biyu suka kawo kuɗi wannan ya bada kuɗi a jiya wancan ya kawo kuɗi a jiya wannan ya ce kana iya haɗa kuɗin nan da naka wancan bai faɗa ba sai ka haɗa kuɗin duka sai kuɗin ya ɓace to wanda ya ce kana iya haɗa kuɗin da naka ba za ka biya shi ba amma wancan da bai gaya maka ba dole sai ka biya shi ashe kaga akwai buƙatar mutum ya samu izini na mai dukiya kafin ya sarrafa dukiyar da aka ba shi ajiya idan har bai sami izinin shi ba to akwai sakacin nan da kuma ganganci kenan wanda dalilin sai sa ake cewa mutum sai ya biya abu na biyu idza lam yahfazha kama yahfazu malahu wa huwa an yahuzuha bi hirz mithliha idan aka samu mutum an baka ajiyar kuɗi sai kai sakaci wajen tsaron wannan ajiya kulawar da ka ba mu ajiyar ba ta kai kulawar da kake ma dukiyarka ba wanda shine abin da ya faru ga Anas bin Malik dalilin da ya sa na sayyidina Umar ce sai ya biya fa innahu yabmanuha wa hadha idza lam yu'ayyan lakum mudiu ma yahfazuha fihi saboda haka idan mutum ya kawo maka ajiya sai ya zamanto ya ayyana ga abin da yake so ai idan ya ayyana to abin da ya faɗa shi za yi abinda ya ayyana shi za ka yi fa in ayyana lahu lazimahu hibbuha fi ma amarahu bihi idan ya ayyana yanda yake so a ajiye to haka za ta yi misali idan yace ina son kai ka ajiye min kudin nan ba daidai bane ka dau kudin ka kai banki to da ya ayyana dole ne ka yi wannan idan ko ba ka yi ba fa innahu yabmanuha dole sai ta lamuci wannan abin saboda shi mai dukiya ya ayyana abin da yake so a yi da wannan dukiyar tashi ta wajen tsaro abu na uku idza uda'aha gairahu da aka kawo maka ajiya sai ka dauka kai ma ka ba mu wani ajiya to shine yace nan akwai sura kashi biyu duk wannan bayanin ibnu qudama ne na farko an yudi'aha gairahu li gairi uzrin ka dauki dukiyar mutum ka kai ka bada ajiya ba tare da wani uzuri ba mutum ne ya kawo kuɗi dubu goma ya ce ajiye min dubu goma dinnan, wuraren da za a ɓoye suna da yawa saboda haka gari na wayewa sai kada dubu goma ka kai banki kaga ba ba lalle bane dubu goma sai an kai shi banki zaka iya boye abin ka kuma zai boye to anan dukiyar da aka kawo maka babu uzuri ka kai ma wani ajiya to kaga kenan an samu hannu na biyu mai dukiya ya kawo maka ajiya ka dauka ka ba ma wani ajiya kuma ba tare da akwai uzuri ba wanda shine asalin matsala ne idan aka samu lalacewar wannan dubu goma dole sai ka biya saboda ai ka tsallaka abin da ya dace wanda dubu goma nan kai kadai kana iya ajiye shi don me za ka ɗauka ka ba mu wani ajiya ɗauka ka ba mu wani ajiya ya nuna akwai sakaci wannan dalilin yasa aka ce sai ka biya shi amma idan akwai larura fa larura kuɗin yana da yawa kai kuma ba inda za ka ajiye wannan kuɗi don haka dole sai an kai banki so kaga kenan larura ta sa ka ɗauki kuɗin kai ma ka kai ma wani ajiya tunda akwai larura a nan ba za ka biya ba saboda ai ka abin ne don tsara dukiyar ba don kanka ba don haka abin da ka aikata ɗin nan ba sakaci ba ne sai dai ma ka yi ƙoƙarin taimako ne ko ya ce sura ta biyu ya zamanto an baka ajiya sai tafiya ta same ka an baka ajiya tafiya ta same ka abin da ya fi dacewa shine ka ɗauki wannan dukiya ka mai da ita ala sahibiha aw wakilihi ka ɗau dukiyar ka kira mai wannan dukiya wane ka ban ajiya tafiya ta same ni saboda ka ga kuɗinka ko kuma wakilinsa ka kira shi ya ce ai shi ma baya gari to wa za ka wakilta na ɗauki dukiyar kan ba shi don nima tafiya ta same ni wato bai kamata ka yi tafiya alhali ajiya na hannunka ba sai ka sanar da mai wannan dukiyar saboda ita tafiya kamar yadda annabi ya faɗa yanki ne na azaba komi na iya faruwa saboda ka idan mutum aka ba shi ajiya sai ya yi tafiya ba tare da ya sanar da mai dukiyar ba to abin da ya samu wannan dukiyar ajiya dole sai ya biya shi yasa ake cewa idan babu mai dukiyar babu wani wakilinsa sai ka ɗauka ka ba mu hakimi ko mai unguwa wani shugaba a garin saboda dama aikin shugabanci kenan ya tsare wannan dukiya ga dukiyar wani dama ya ban ajiya ne kuma tafiya ta same saboda ka gashi ka aji in ka dawo ka karba idan kuma ya kira ka ne kamar bayani so waɗannan dalilai su suke nuna mana cewar ana la'akari da sakaci ta wajen tsaron ajiya kafin a ce mutum ya biya to sai abu na shida wato shine al'ujaratu alal wadi'a mutum ya nemi a biya shi saboda sai an bashi ajiya menene hukuncinsa wanda shine abin da bankuna suke yi za ka kai kuɗi banki ka ba da ajiya kuma kana biyan su aiki kana biyan su amma asali kamar yadda karatun ya taso abin muka ce uqudu tabarru'ati ana yin su ne domin Allah kawai domin Allah kadai saboda haka abin da ya shafi aro abin da ya shafi wakilci abin da ya shafi asalinsu, ana yi ne saboda lada to shin menene halalcin mutum ya nemi a biya shi kafin ya karbi ajiya bayaninsa yana da tsawo amma za ka gani a littafin almasu a tulfikiyya alkuwaitiyya yana mujallar na 34 shafi na 12 Maganin na da tsawon gaske asali tasniful wadi'a min uqudil amana kamar yadda muka ce ajiya tana karkashin amana la min uqudil bamani wannan shine ra'ayin jumhurul fuqaha idan aka ce Wanaga ga ajiya to mutum yana yin sa ne domin Allah kawai la khilafa bayna ulama fi anna asla fi anna al-asla fi al-wadi'a annaha min uqud at-tabarru'ati allati taqumu ala asasi ar-rifq wal ma'una asali abin da ya shafi ajiya ana yin sa ne kawai saboda a samu lada za a karbi ajiyar mutane don ka samu lada don ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala wa tanfisul kurba wa qaba'ul za zaka yaye damuwar wani zaka biya mar bukata zaka taimaka mishi wala Jab min al da ibadalan min hibd wadia dan haka bai kamata idan an ce wani ga ajiya kuma ka ce sai an biya ka ba asali saboda shari'a ta nuna cewar akwai ayyuka waɗanda ake son a yi su kawai don lada da zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayyuka ana yin su mu'amala ne amma ana yin su ne kawai saboda lada kayi tsintuwa tsintuwan nan mutumin da kayansa ya bata kayansa ya bata lokacin da ya bayyana sai ka ce to ba zan baka ba sai ka ban wani abu wanda abin da ke faruwa yanzu kenan in ka yadda wayarka da can ne ma ban san yanzu ko ana yi ba yanzu kan ma idan an tsinci wayan maza ake cire sim din sai a jefar ba maganar wai ana jiran ma ka kira dan a baka wayan a'a da an tsinta jefar da fim din ake kawai saboda ba tunanin lahira kuma dai mun doshe ta aiko dole sai mun je Allah ya samu ita lafiya wato wannan kuskure saboda ya kamata musulmi ya zauna da tunanin akwai ranar haduwarsa da Allah kuma komi ka samu a duniyar nan zaka bashi komi dadewa saboda ka a wayi gari amana ta fita daga zukatan musulmai ka tsinci dukiyar musulmi murna ma kake ba maganar wai neman mai ita ba to ina ma maganar tsuntuwa wanda za a buge kama a karba buge kama in an ga hali in hali ya samu za a buge ka ta kai ga liman yana sallah na bayansa wayar liman na faduwa ya dauke soke aljihu a masallacin kenan amanar ma ta bace bare kuma a ce maka ana mu'amala ta mutane wanda babu sallah a ciki wannan wanda rayuwa muke fama da ita Allah ka gyara halayenmu saboda haka asali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayyuka ba a neman biya mutum yana yin su ne domin Allah domin Allah tabaraka wa ta'ala Allah shi zai saka ma saboda haka yasa in kai gaskiya dada kusantar Allah ake duk malamai sun gaya mana wanda aka bashi ajiya ta dalilin ajiya yana kusantar Allah ta dalilin ajiya yana samun lada wato kusantar Allah ba karamin abu bane yana da wahalan gaske sai wanda Allah ya zaɓa ya yarda da shi amma aka ce ta dalilin ajiya za ka kusanci Allah su kaga abu ne wanda in ma ka samu damarsa sai ka yi ma Allah godiya ka tsare wannan abin saboda ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala mutuwar dai ana yin ta ba fasawa akai ba kuma babu wanda za a bar shi a tsakaninmu da mutum ya yi gaskiya da bai yi ba sai ya hadu da Allah ya kamata mu ringa tunani to amma duk da haka malamai sun kasu kashi uku game da mutum ya yi tsada akan cewa ba zai karbi ajiya ba sai an biya shi da farko kamar masaba ta alimamu abu hanifa da alimamu shafi'i annahu ya juzu lilwadi an ya shitari ajaran alahib lilwadi'a babu laifi ji alimamu shafi'i mutum ne ya kawo ajiyarsa zai baka sai ka ce a ni sai ka biya ni zan karba an aji babu laifi suna la'akari da wannan sharadi sahiha sharadi ne ingantacce a kawo maka ajiya ka ce sai an biya ka laisa lil mustawdi an ya'khudha ujra ala malam al wadi'a ma lam yashtarit dhalika fil aqd amma ka'idar ita ce tun ranar farko ake wannan sharadi ba wai ranar karba ba misalinsa shine ka ba mutum ajiyar kuɗi ah, miliyan guda bai zo ba sai bayan shekara goma da ya zo zai karbi miliyan goma miliyan kudinka sai ka ce to a gaskiya ba zan kawo ba sai ka biya ni to nan haramun ne ai ranar farko ne za ka yi sharadin ba ranar karfa ba wato kafin ka karbi wannan ajiyar ne aka halatta maka yarjejeniyar sai an biya ka ba wai lokacin karɓa ba idan aka ce lokacin karɓa ne wannan shirme kake saboda haka za ka bambanta tsakanin ajiyar da aka ba mutum da kuma ajiyar da ka kai banki wanda ka kai banki dama ka'idar karban ma kudinka shine sai ka biya su kaga wannan bai saba ma abin da al-Imam da alimamu Abu Hanifa suka tafi akai ba dama lokacin da ka je ka aje kudi za su ce wani irin account kake so ka buɗe ka'idar eh, kenan ko ma wani iri ne akwai biyan su da zaka riƙa yi saboda ajiyan kudin ka za a yi bal inna shafi'iyya nasu ala haqqil wabi fi fi akhdhi al-ujra على الحفظ والحرز حيث يكون قبول الوديعة واجبا على الوديع لتعيينه wato ba laifi ba ne don mutum ya yi sharaɗi a kan cewa sai an biya shi kafin ya karba al'asafu jawazu akhdhil ujra ala alwajib al'ayn akwai abubuwan da shari'a ta wajabta mana kowannen mu ta wajabta mana kamar misali taimakon musulmi taimakon musulmi wajibi ne musulmi ya taimaka wa musulmi za ka ga misali an yi ambaliyar ruwa ruwa zai tafi da wani yana kururuwa a bakin teku kai kuma kana gaba wanda za ka iya mika hannu ka ceto shi kaga wajibi ne ka cece shi a masabata limamu shafi'i kana iya cewa to nawa za ka biya ni ina sai da kai ga shi dai wajibi ne ka cece shi amma kuma an ce kana iya sharaɗin kuma sai an biya ka kamar misali mutum ne bai iya karatun fatiha ba kai kuma malami ne ce don Allah yana suka koya min fatiha don an ce sallah ba ta yi sai da ita sai ka ce ya eh, kware kuwa ni ma ai koyo ne nawa zaka biya ni ka koya wa mutum fatiha wajibul aini ne amma duk da haka a waɗannan masabobi ba laifi bane don kayan yarjejeniya to wannan bisa ga la'akari da wannan masaba shi sa kaga harka ta bankuna wai dan banki ya caje ka saboda ka bashi ajiya wannan ba laifi bane saboda waɗannan masabobi sun nuna babu laifi hatta abin da ya shafi na wajibi tsakanin musulmi da musulmi yana cewa sai an yi tsada kafin yi. wannan ba laifi bane gare su akwai dalilai wanda babu lokaci da za mu yi magana a kansu masaba ta al'imamu malik shi kuma ya kasa ajiya kashi biyu masabar malikiya kenan ya kasa ajiya kashi biyu bai na amurai ujaratul hirzi alladhi tashghaluhu alwadi'a idan aka baka ajiya ana la'akari da abinda aka baka ajiya din nan zai iya shagaltar da kai ko kuwa a'a idan zai iya shagaltar da kai kana da damar ka ce sai an biya ka wanda shine karkashin sa ne aka samu sana'ar gadi ai gadi ajiya ne idan aka dauki mutum aka ce kai gadin gidan nan me aka ce mai an baka ajiyar gidan nan idan ko zai yi ajiyar gida kaga zai shagaltar da rayuwarsa ba shi da lokacin tafiya yayi sana'a wani abu saboda sa ido kan wannan gida kaga kenan dole sai an yi yarjejeniya sai an biya shi saboda haka anan dan mutum an ba shi ajiya ana la'akari da abin da aka ba shi ajiya din shin wannan abin zai shagaltar da shi ta inda zai iya taba rayuwarsa shi kansa idan zai shagaltar da shi kaga kenan babu shakka babu laifi don an yi yarjejeniya da shi akan a biya shi kafin nan saboda aka sa nan ma bankuna sun samu hujja saboda za ka ɗauki dukiya mai yawa idan aka ce an samu dukiya mai yawa ba za ka so ka ajiye shi a gida ba dole sai ka kai banki wancan ma ya kawo wannan ma ya kawo ya zama mazaunin banki shine tsara dukiyar mutane ashe idan ba a ce a biya ba ba yanda za a yi su ma su yi wannan aiki saboda kalimawu malik yana da akari da Abin da aka baka ajiya din zai shagaltar da rayuwarka idan zai shagaltar da rayuwarka to kana da damar kai tsada a kai amma idan ba zai shagaltar da rayuwarka ba wannan tsadar da kai a kai haramun ne dalilin da ya sa aka samu mushkila game da uban adashi ke saboda uban adashi dukiyar da aka bashi ajiya ba zai shagaltar da shi ba wannan dalili yasa kaga ake maganar idan ya ce sai an biya shi a kai to akwai mushkila amma idan dukiyar ta kai ta shagaltar da shi na ajiyar dukiyar mutane sai ce sai an biya shi wannan ba laifi ne. sai fahimta ta uku ta ƙarshe ita ce fahimtar alimamu Ahmad alimamu Ahmad shi ne ke tsanantawa kwarai kan cewa ba daidai ba ne mutum a yi tsada da shi a kan ajiya saboda ita ajiya tana ƙarƙashin amana amana ana rikonta ne domin Allah kawai ita amana ana rikonta ne domin Allah subhanahu ta'ala kadai a littafin alfatawar kubra na ibn taimiyya mujalla na uku shafi na 33 malamin ya ce al'ulama wa yin nama tanaza'u fi jawazi afdi al'ujiraki ala ta'alimin qur'ani wal azani wal imama karkashin haka a ce mutum zai karanta da alkur'ani sai an biya shi mutum ba zai yi kiran sallah ba sai an biya shi mutum ba zai yi limanci ba sai an biya shi wal hajju anil ghayr sai zama malaman suna fahimta su ta saba akai don duk suna cikin karkashin waɗannan abubuwa da ake kiransu wajibul aini abu ne wanda dama can ana yin su ne domin Allah kawai limanci kana yin sa ne don lada ladanci kana yin sa ne don lada karantar da alkur'ani kana yin sa ne don lada idan mutum ya ce ba zai ba sai an biya shi fa kama huwa al-mashhur min mazhabi malik wa shafi'i al'imamu malik da al'imamu shafi suke cewa ya sai hulu zalika babu laifi mutum ya ce ba zai karantar da yaranka alƙur'ani ba sai ka biya shi ba laifi ba ne me dalili saboda karantar da alƙur'ani yana shagaltar da rayuwarsa idan aka ce ladanci zai shagaltar da rayuwarsa don ya ce a biya shi ba laifi ba ne idan aka ce limanci zai shagaltar da rayuwarsa in aka ce sai ya biya shi wannan ba laifi ba ne saboda idan in ka lura ladanci yana ɗauke rayuwar mutum ya kira sallah da asuba duk inda ya tafi yana tunani ya dawo azhar ya sai kiran sallah idan ya kira duk inda ya tafi yana tunanin maza ya dawo ya sai kira da la'asa ya kuma dawo magariba ya dawo isha'i ba za a haɗa rayuwarsa da ta wani musulmi wanda baya ladanci ba in kai ka fita za je kai ta ɗawainiyarka ka samu dukiya amma shi fa wannan ya tsare rayuwar shi to haka nan limanci haka nan karantar da alkur'ani saboda haka idan aka ce ba za a biya ba to karshen ta waɗannan abubuwan sai an waye gari ba a yi su don haka sa a masabata al Malik da al Shafi babu laifi to amma akwai mutanen da ke ganin laifi ne li'anna hadhihi ya amal yaqtasu ha an yakuna min ahalil al-qurba fala yajuzu iqa'uha illa ala wajhi at-taqarrub ila Allah ta'ala kamar al-imam ahmad bin hanbal shi da'iman yana cewa abinda aka san ana yin sa domin Allah a zamanin manzon Allah to kar a yadda a mai da shi harka ta cinikayya a bar shi a yanda yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan malamai duk bayani da suke ba da kabari suna maganganu ne bisa la'akari da hujjoji kuma saboda kishin musulunci da la'akari da yadda za a samu ci gaba ga addinin Allah shine ibn taymiya yake cewa abin da ya fi dacewa shine la'akari da rayuwar mutum ya juzu akhduha ya juzu akhdul ujrati alal faqiri idan mutum talaka ne wani zo ka mana ladanci ya ce a'a ba wanda bai san ladanci wahala gare shi ba nawa za ku biya ni ko satin na an yi irin wannan rigima na cewa wai ga wani liman ana lada ladani ana tsada da shi na ce ah, to ba ku tunanin hanyar samun shi baka san ladanci yana rike mutum ba ibn taymiya ya ce idan mutum matalauci ne ba laifi ya ce sai an biya shi zai to amma anan nan ya ce idan ya ce a biya shi nan ya tabbata zuciyarsa yana yin wannan aiki ne domin allah idan zuciyarsa ba don allah zai ba sai don abin da za a biya shi ne to kada ya yi tsammani a lahira yana da rabo a wajen allah so kaga kenan dole zai rinjayar da zuciyarsa akan yana neman lada wajen Allah yana neman yace wal yasta'inu bi zalika ala ta'ati llahi fallahu ya'juruhu ala niyyatihi ya zama niyyarsa ita ce zai yi abin don taimakon addinin Allah amma koda yace lalle a bashi wani haƙƙi saboda ba zai rayu ba sai da wannan ƙarshen ta ma in ba biyan sa ake ba aikin ba zai gudana ba Fayakunu kad a akala tayyiban wa amila kaga kenan ya ci halal sannan kuma yayi aikin kware saboda ya gyara zuciyarsa wa amma idza kana la yaqra'u alqur'ana illa li ajli amma da aka cewa na karantar da yara sai ya ce sai kun biya ni kuma a zuciyarsa ladar biyan ne yake nema kuro ladan shine yake nema saboda haka an yi tsada da malami yana karantar da alqur'ani ibn taymiya yace fala sawaba lahum ala zalika ba su da lada a ranar tashin kiyama so kaga larura ake la'akari da ita babban abu shine a dubi ita larura idan akwai larura to babu laifi don mutum ya ce aikin da aka san ana yin sa domin Allah sai ce sai an biya shi wannan ba laifi bane sai abu na bakwai a gurguje ya kasance an baka ajiya ka yi amfani da wannan ajiyar da izinin mai ajiya misali da wani ya zo kawo maka babur ya ce ka ajiye min sai ka ce to zan hau sai ce eh, ba laifi ka hau to kenan tun da har ya yarda ka yi amfani da ajiya malamai suka ce ajiya ta canza suna daga lokacin ba ajiya ba ce ta aro su kaga kenan da zaran mutum ya yarda a yi amfani da kayan ajiya da ya bayar to ba maganar cewa ya ba da ajiya wannan koda ya ce ajiya ya bayar a ka'ida ta fi ihu, wannan ajiyar ta canza suna ta koma aro ka ba da aron babur ɗinka a dinga hawa amma ba wai ka ba da ajiya ba ai da aro da ajiya duk suna ƙarƙashin hukudu tabarru'aki don ana yin su ne domin Allah amma kowane da irin hukuncinsa saboda haka yasa aka samu ka'ida ta usul alibratu ibratu fi tasarrufati lil maqasidi wal ma'ani la lil alfaz wal mabani wannan ka'ida ce ta usul ana la'akari da yanda mu'amala ta auku ba wai kalmar da aka yi amfani da ita ba saboda haka idan mutum ya bada ya bada ajiya sai yayi izinin a yi amfani da kayan ajiya to ba ajiya ce ta zama aro saboda haka yasa hatta aro yana komawa ya zama ijara kamar misali na baka aron gidan nan amma bayan ƙarshen wata za ka biya ni to an aro ne kaga ya koma haya saboda haka kalmar da ka faɗa ba ita ake lura da ita ba ma'anar mu'amala ɗin ake dubawa kai ka ce na baka aron gidan nan amma ƙarshen wata za ka biya ni to kaga an gane haya ce saboda haka sai ya koma wato babi na al'ijara a maimakon al'ariya wanda ya zo cikin alfatawar kubra na ibn taymiya yana mujallar na shida shafin 167 haka nan ilamul muwaqqi'in na ibn al-qayyim al yana mujallar na uku shafi na 134 bayani na karshe shine mutumin da aka bashi ajiya sai kasuwanci misali an kawo ma kuɗi aka baka kawai sai ka ɗauki kuɗi ka zuba a shago kai ta harkanka wanda wannan yana faruwa sosai za a ba mutum ajiya ya kama juya dukiyar da aka bashi yana ganin ba laifi ba ne babu shakka haramun idan aka baka ajiya ba ka da ikon sarrafa wannan ajiyar da aka baka wanda ya zo cikin fatawa islamiyya mujallar na uku shafi na bakwai bayanin da bin baz ya yi ya ce fa'iza ta sarrafta fiha bi gairi iznihi idan har aka baka ajiya sai ka sarrafa wannan kayan ba tare da izinin mutumin ba fa'alaika an tastasmihahu dole ne ka nemi yafewarsa wa in sami laka wa illa fa'atihu hamalika wa wani ka yafe min saboda na sarrafa dukiyarka dole sai ka nemi izini dole sai ka nemi yafewar sai ya ce a ban yafe ba sai ka ɗau ribar ma sai ka bashi ko kuma a'a kana iya ce masa to mu raba riban tunda na riga na jujjuya dukiyarka na samu riba an baka miliyan guda ka yi kasuwanci ka samu riban dubu ɗari biyar mai kuɗi ya zo karban kuɗi sai ka bashi miliyan ɗaya kai gum ɗari biyar ɗin nan ma nashi ne ɗari biyar ɗin ma nashi ne dole ka mayar masa ko kuma ka ce wani na ci riban dubu ɗari biyar ka yadda in baka dubu ɗari biyu da hamsin sai ce to na yadda ko kuma ka yafe min sai ce na yafe to shi kenan amma in ba haka ba a kiyama akwai hisabi to amma shi alimahu malik ta inda mazhabarsa wato yasa malamai suke maganganu a kai domin al'imamu malik yana cewa idan aka baka ajiya ka sarrafa ribar ta ce domin ribar ta wahalar kace asalin kuɗi ne ake son da ya fita ranar da mai ajiya ya zo ya ce a ban miliyan guda sai ka ba shi miliyan guda shi a wajen al'imamu malik ka yi abin da ya dace ai miliyan aka baka ajiya ka mai da miliyan dubu ɗari biyar fa ba wahalar mai kuɗi ba ne wahalar ka ne wahala ka sha ka tara dubu ɗari biyar don haka yana cewa babu laifi a kai a dalilin haka da za a kama dan fashi ko barawo ya saci kuɗi ya dinga juya dukiyar sai shari'a ta same shi aka ce ya dawo da wannan kayan sai ya dawo da shi bayan kuma ya riga ya ci riba alimamu mali ya ce riba tashi ce wannan fahimta tana da rauni wanda shi yasa da yawa malaman sunna ba su kanta in ka dubi bidayatul mujtahid mujallal nabi shafi na 286 asali duk mutumin da ya sarrafa dukiyar wani ba tare da izininsa ba ya yi haram saboda da duk aka ce an kawo ajiyar kuɗi an baka ai ba a ce ka sarrafa shi ba saboda ka in ka sarrafa wannan dukiyar sai ka nemi yafiyar mutumin da ya baka wannan ajiya mu karasa bayanin da malamin ya yi a littafin nan ya ce wa babu kasmi sadakati ta fi atiris zakati wato wani abu ne mazhabar al-imamu shafi'i in ka dubi sharhin bulugul maram duka kusan littafai da suka yi sharhin bulugul maram al-imam ibn hajar mai littafin bulugul maram yana mazhabar shafi'iyya mazhabar al-imamu shafi'i mazhabar al-imamu shafi'i suna da tsarin rubuta littafi tsarin rubuta littafin su shine idan aka samu babul wadi'a babin da zai zo gabansa shine babu qasmi sadaqati yanda ake rabon zakka babin da zai zo gaban wannan shine babu qasmil fai'i wal ganima yanda ake rabon ganima na yaki haka suke jerawa a masabar shafi'iyya to amma shi eh, ibn hajar da ya kawo babul wadi'a bai kawo waɗancan ba sai ya ce babu qasmis sadaqati taqaddama fi akhir zakati babi game da yanda ake rabon zakka ya riga ya wuce mun riga mun yi magana a kansa a ƙarshen bayanin zakka sai ce babu ƙasmin fai'i wal ganima abinda ya shafi rabon ganima na yaki da kuma ƙari da akan yi wato ƙari shine alfai'u yanda ake rabon ganima ya aci aqibal jihadi shi kuma zai zo ne a ƙarshen babin jihadi insha Allah ta'ala saboda haka wato kamar yana nuna karka ga littafin sa ya canza tsari a yadda mazhaban suke mazhaba ta al-Imam Shafi Allah ya masa rahama kuma Allah ya gafarta mana kurakurai Allah ya ba mu ladan abin da muka dace da fadansa daidai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك